Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Ali babban limamin masallacin Juma'a ta Gabas kuma sakatare ne general na Jama'atun Nasarul Islam reshen jihar Nasarawa. Muna so mu sanar da jama'a musamman al'ummar musulmai mu sani cewa wannan magana ta coronavirus magana ne fa na gaskiya kamata yi mu nemi yadda za mu tsare rayukanmu da sauran rayukan jama'a baki ɗaya kamata yi mu ji shawarwari na likitoci da suka ba da shi idan har hali ya kasance da za mu yi sallolinmu a gida saboda wannan shawara da likita suka bayar ba mu da dalilin da za mu ce lalai sai mun zo masallaci mun yi sallar amma fa kar mu manta shi maganan annoba a bace wadda ta kan zo a dan wani lokaci kaɗan insha Allah ya tafi ba lalai ne sai mun yi musafaha da hannu iyaka abin da zaka ce mishi salamu alaikum wannan sako ne daga Nigeria Center for Disease Control da hukumar lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa. abin da ya kamata makanka ka yi ma al'umma